Kwamandan sashen Hukumar Kiyaye Haɗurruka ta Najeriya a Jihar Kaduna, Kabir Nadabo, ya bayyana cewa akalla mutane goma sha biyu ne suka rasu, yayin da guda goma sha takwas suka ji raunuka bayan haɗuwa da mummunan haɗarin mota a kan babban titin Zaria zuwa Kano. Nadaba ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Najeriya a Kaduna cewa mummunan haɗarin ya afku ne a ƙauyen tashan yari da misalin karfe 7 da minti 36 na safiyar ranar litini Ya bayyana cewa wata motar tirela ce mai tafiya zuwa Kano ta yi taho gama da motar fasinjoji sakamakon mugun gudu tare da ɗaukan kaya fiye da kima. Hukumar sadarwa ta Najeriya ta tabbatar da cewa kamfanonin sadarwa sun toshe dukkanin layukan wayan da ba a hada da lambar shaidan zama ɗan ƙasa ba wato NIN A satin da ta gabata ne NCC ɗin ta baiwa kamfanonin sadarwa umarnin toshe kimanin layuka miliyan goma sha da biyu, waɗanda ba su hada da nambobin NIN ba. Umarnin ya zo ne bayan da aka cika wa'adin wata ɗaya da hukumar ta ba wa kamfanonin sadarwa a shekarar da ta gabata. na toshe layukan da ba a hada da NIN ba kafin 28 ga watan Fabrilu. A ranar Litini ne daraktan yada labaran hukumar Mr. Robin Mauka ya bayyana cewa babban dalilin tsarin shine a inganta tsaro da manufofin ƙasa A ranar Litini huɗu ga watan Maris ne ma'aikatan lafiya ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ma'aikatan lafiya waɗanda ke aiki a ɓangarori daban-daban na kiwon lafiya a jihar Oyo suka soma yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai a duk faɗin jihar. Yajin aikin ya kunshi ma'aikatan ɗakin gwaji, ma'aikatar kashi, kwararru a ɓangaren haƙori, likitoci masu faɗakar da al'umma, masu ɗaukar hoton sassan jiki, masu ba da shawara akan abinci mai gina jiki da manajojin da ke tantance bayanai da dukkanin manyan asibitocin jihar da kuma asibitocin koyarwa na ƙwararru na jihar. Ma'aikatan sun ce sun yanke Hukuncin tsunduma yajin aikin ne na gargaɗi sakamakon gazawan da gwamnatin jihar ta yi wajen biyan bukatun da suka gabatar wa kwamitoci daban-daban na gwamnati fiye da shekaru biyu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta jera sunayen wasu ƙwararrun 'yan ƙwallon ƙafa guda hudu da take son a siya a yayin da take tunkarar kakan siye da siyarwa na 'yan wasa. A cikin 'yan wasan akwai 'yan wasan Najeriya guda biyu masu buga wasan gaba wato Victor Osimhen da kuma Victor Moniface. Ƙungiyar na fama da ƙarancin 'yan wasan gaba kasancewar ɗan wasanta na gaba Gabriel Jesu na fama da ciwon gwiwa sannan Adi Nketa ba zai iya jan ragamar shi kaɗai ba. ɗan wasan gaba na Najeriya wanda kuma yake takawa ƙungiyar Napoli leda wato Osimhe shine zaɓinsa na farko bayan Arsenal Kungiyar Chelsea da kuma PSG din ma sun shiga takarar neman siyan oksimhe din. Gwamnatin kasar Haiti ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon sa'o'i da biyu bayan da 'yan tawayen ƙasar suka kutsa a cikin gidan yari na Port au Prince, inda aka hallaka akalla mutane goma sha biyu sannan fursunoni guda dubu uku da saba'in suka tsere daga gidan yarin. Jagoran 'yan tawayen ya bayyana cewa suna son su tursasa wa Firayim Ministan ƙasar ne Ariel Herring a kan yayi murabus. A yanzu ƙungiyar tawayen mai yunkurin hamɓarar da Firayim Ministan na da ikon kimanin kaso 80 a cikin ɗari na Port-au-Prince.